بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا إن شاء الله تعالى bakwai na bifayin alamin na yi tsofaguta ne tsaye juma da al'ula zama na ya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya kutun bai kuru bai ceto shi ba daidai na na ji kwanin igal bai tsafa ya yanayar 2018 na tsafa goyon etsayin kakanca ya miladiya na di ya gbaa shetu ishirin nina to ya fiye ban sako babu matsalaciyar annowar babu gaba su ko karatun ya ta mini littafi barka ko na bugai adabul mashi ila salat ko ga littafi ne hutun ibada ko shida ya yi ga al'ibadat a mai yi adabul mashi ila salat ken domin mu ciko min ya gijiyan a sheik muhammad bin abdul wahab wa yi sannana? so jama'i musulmi ji littafin na man kwana kauna ugayi man sunna man kwayin tauri muhammad bin abdul wahab yawa sunna ko nga ka littafi ci kwanna amma ba ku littafi na yiwu kana itiyan kibo itiyan e tauhida amma littafin adabul mashi ila salatu itiyan fikiyo rukuni wuce na ji musulunci kukmana zuma tauhida wani nga yi na jiwu na tsalla azun zakka rukuni gutan nan ga yi na hukatun fi littafin na wani su ku gaugan alkhairi to ji kafi gidaniya littafi wani gwi ke zai muhammadu ya giyan abdul wahabu bai tekin gibuwe biya wani ku kun ya alkhairi ne so ci guyu huwa imamul allama tishiwa zabati keku al'allama zai dokun ilimi wani والمجاهد الصابر من يو مجاهد إذا هكوري zai gba yanzu da tuwa da yi ne wani haci a zuwa wada'i ilallahi ala basira wuyi zawon gishi lo ba wuyen tsoci ala basira ta hai ilimin bai ilimin inji ti jari cewa wal mujaddidu lidinillah mujaddidi wa ya dini ya tsoci amma ga waga ya sayi mujaddidi ke kpa waga mane tajdid ga izalatu wa muharabatu ma ulika biddin min khurafat wa shirkiyat wa mubtadi'at ma anzala Allah biya min sultan lalaki abu bai gungunye na ji biya boke ba bai adini ya khurafat e gaggama na ji na ji Allah bai lo adini na alamar shirku ji alamar bidiya ji na ji dalilin bai daga bu da ba so ce wata yiwuwa so kuɗi eh, na ji so kowa na man ji ci kube fi adini wana ga man kwanna gun ga layu ga almujaddida bugo a yi mujaddida so ga ji gyara kida za wani so gaji ji gyara kida ji wacce ji bayani ko boro wa bayanu dinil haq wal muqtaqad as-salim ci wa kida wangi zan ga ya mujaddida no da irin daga shehu usman jawanko allah sun zawon yi ta shirku yau da ya ko gama na ya ko bidiya na ciguwa kama na alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam e cikin da na annabi muhammadu fe mbe sun ya ko gama na ya ko shirku ji na gona. Allahu akbar man ga walaysa min sharti zalika an yakhruj al mujaddid da alal madahib al arba'a umma ji sharata ga zayan mujaddid na su ga maza a mazabi gune ba ga ina abu hanifa al'imam malik shafi muhammad bin hanbal ina ja bebe yina alada gwaya e na ji pata ifa sunna ba ce maza da shi pata dalili qur'an bi hadisi ga dikin awu akida ajo awu wa wajo wa aqwal ulama wa aqwal fuka ko ga ci ga mai fiki ujo wa ya fi bi fiqi jadid wa bebe fiqi ura inji mun ce lai zaga mujaddida bugu ke ga muhammad bin abdul wahab ya eh, kwaman ko na jiga buda zato aqidi wa sahaba ne en eh, doro nu gaga fiku wannan wuce ne ba be man ko gunin na ya wani man ko gunin na ka dalili ya maliki boka ya shafi boka kai shafi boka ya hamadu boka kai hamadu boka ya abu hanifa boka batta ya dai dalili daga sunna ya ce na ji fatawa ji da zaki ga matsalayin fiku ne Bogo ke ga mujaddidin wina mubebe be ya waro shi ya aqidi wa sahaba din galan ga mu bin abdul wabu mubebe ya waro shi ya ko kare mu yi bi lami tuena zai waro shi ta ciwa idi fahimta ku abu ne ya zaji wa salam ngala tu ga a gube be maza biyo Allah ga mu ya ga zumini ga ya arba bauda kai gawa kwade be imam shafi wa ji kwade be imam maliki ko be imam ahmad amma manyan ta akida zawon gidi zu zai layi man ga mujaddida bai su zawon gidi su muje ta kida na nabi muhammad bai sahabu shi ta tuba na satu gwa ikwai sakwashi zai layi zaga mujaddida Ku ke ga muhammad bin abdul wahab iga da littafin sheikh fauzan babu mai batan nan man shi kayan ta yi tuba dan amma yin wai kokoro gigala mai wagan lamin fawon sharhin kitabu tauhid na Sheikh Fauzan Jaibe i'anatul mustafid bi sharhi kitabu tauhid ba gabu ne latan nabi kukurugi kace to litafin cikon na sharhin adabul mashi ila salatin na etun bebo amma yin ke ya ga da ne Sheikh Fauzan bayani gaga amma yana wujina ga wa yayi ishara lo litafi na jiki na akai titarinya man wuci kwanna kula littafin da ya gwana wagon wuce bayani dan ya ce ta yi manbuwa so mutum littafi je bai wa waje ta mannan littafi tsakani gutuwa ba na ji kawai ya kauka yabo ya ta yi shek muhammadu bin abdul wahab wani so bayanin ba masarar gala ya guba ba shirin yi littafi na sun gwaiba na rana dole ga littafin ciku ya wasu dalili ji a tagu ku biya ne da kusan shirai guta ya ci littafin nan ni da na suleiman bunu ajilan nga kanna nye ba shi ya a shekabad nga yi waga ida zan da yau mawuci ya disu wadda madina wato gwani su kwa zuba wadi e a yi ga abdul musin al'abad nye ta cike dabu nye muhammad bin ibrahim mini yagi muhammad bin abdul wahab zai wato ji shirai wucin na yi mufti diyari saudiya tishi ya mai saudiya ci zamani wina zamu gabo bin ba zabiyo bin ba zuwa da mini zuriya muhammad bin abu haba a su kuta a matsayin tishilayi wani da mini ji makanta ya muhammad bin ibrahim muhammad bin ibrahim mauda mini ya ba jami'a madina kin shek sheikh ya tsali a gana jami'a madina shi muhammad bin ibrahim na bin ba zuwa bai su mugun bin ba zuwa na yi ga jami'a wuce ciwo na na ke ji jagora jami'a madina mu su ku ga kwata da alkhairin to sharai kusan guta mu ji mallaka amma ya sheka ba da wufa bayani ma ce mai ji shara lo hadisi na manji dalili bai na wuga ta zuwa ta zuwa wani ji shara lo so bai mushi bayani mai kukuru zai wari dazan da ya bu bayani ba ga gama to tari manna ya bebe yi na iga man kunna mujaddidu yo da adini ko fil karni sani ashara min ijratul mustafa sallallahu alaihi wasallam na hijira di century gukin gobe gobe ya ci ne gukin bai fi ba ne lole 14th century bai fi ba ne 14th century bai fi ba ne lokacin shiga man kunna jini dimada ebe na aga waga ya kice mma ma manya waga na ijirabi ya kputu ce tushe tun ce tugo igina gole wa ga dan century gobe gobe ci ga rand 1115 years after ijila nga ama Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab itsu jama'a ga bibin ga yace tare man kullu bana gi makanta ina goyi na mutu digiya mu dai takada jota ba wai jiki ha wai jiki otin ba na ya man shiga ma kutiba qarra wa ma hufiza farra indoro na ga kana wasu kama jifu ga bata wada takada wucewa ne ba amma wa ku kufiti ndi ciwore ndi ciwo 1115 ga mamanya Allah akwai kabila yin tamimi a ci aga bufe tiyo kinye najida kinyen riya abuji a jiga ko najida ya kan bai asima ya saudiya ci ba ni asima saudiya yi babu riya riya ewa yi riya ede e ko takin yayi riya be babu nye umla ne lotun be yina koren sai gi ho riya zanduro lo mura ko ajina fa ci riya le go kin da dai dai na nigeria ne misra ci junai america ci dola ko manga wulida fil uyaina aga wa gaba ba ma sheik muhammad bin abdul wahab ga yi ne ga uyaina na gaba ma ya ne tunya wada ne 1115 wa shafi fi baiti ilmi wa ri'asa wunna na yami ilmi emi tisho emi ciwo emi mu ciko buna kin manya yi mai abu ebuna babuna ga abdul wahhab na kana fakihan qadiyan man yo ke shari'a yi umake ya litali na likali ma tishayi kin mu tishayo ngalan guna na babu. fi baiti ilmi wa ri'asa emi katun emi ya tisho emi za cin wuce emi wucin Buna bunan ga likali ga igiyan tishijo zuma su gishijo da kuma ya yi ga suleiman na ma'abdul wahab na da wani muga yi mufutiya kinye na judewa muga mai tishi manja Allah akbar na wani su kuma zuri uji lafe tishi manja har bai yi na wadi awon alu shek a jigai shi kyau tishi ya mai saudiya ciji kwata ga zuriya muhammadu bin abdul wahab ne wani tun mutola biya emanci wuli fai digiyar fai shi tiyan ilimin yaman jikin ya da ku fai shi man jikin na jidar tun ya gila biya a sa zuriya mu ci kwai ke da zuma na gaji je fata ya haske bai gina bai tauhidi zamanin ne so ku goye manko ganci ma ndagi wuji to gin ndagi wuji fata kanu ala rif'a wa ilmi wa makana ake goye ke ake goye fi agwaye kebe ilimi agwaye kebe cinwe za cinwon ci jaye jibo Allah hakuwa kanat baldatuhu al'uyaina ba munin uyaina yi gayyewa bai ji guba ɓata na manjiya manja ma'unai eh uyaina guba Allah hakuwa ba kuma wuce ma mazaben imam amar bota a maki da alaka bai zijiyan bai zakin sham shi syria da wani jan filistini ci gofe kwata yoji syria israel wa gairiya na fi fuka bugawa da man kwaji can abu muhammadu bin abdul wahab wa qur'anu ku fiti tun aliyar bayin tun ya guwa a ṣàgó di gíyàn ń kó kùránù fítíọ̀ wujika tun fikir wuji wujika tun tafsiri ji wujika tun hadisi ji gwata zibo ga gwata ya babu ubu biyan manyan kimmi wuji allahu akbar har ilimi na dade babu biyan manyan kimmi wuji na bako lokaci da ya wuji kan yi ebo in mana so ko gayu no ga waje ni ka tun daga wabe sun babo be ilimi wada ji ni na da gura baba na ga guda ga mai kimiye ji daga Allah fatuwa artu ko ba na al'amari wa ya babu mamaki na jimin yakin miuji je zai ji na kime sai ji katu kani cakato ne wani ashe mayani ne waje yi mamaki tun da na mauna daga annabin ilimi su hukun kya ba bai gurgudu na wuje na ya ina takatu benin fewa na su kuka wa kun rabin zirin ilma amma yi na kiye jan kici yawa bibiyo naira naira wani ya shiga feje yewu ƙor'anu ƙor'anu gbalaji lozun be tafsiri ƙor'anu samun wazo kin be gbakira ƙor'anu ji gbaka kayina be ta dabburi be mana ƙor'anu be kin da wala hukunci latin ya ƙor'anu na istin ba a shagan wa gada bisa ne sallallahu alaihi wasallam bi jiki. fe la ilimi jitiya wa gada ne ta ne sallallahu alaihi wasallam fe la fa'ida jitiya daga baga da ya littafi kamila wani littafi na jide muhimmanci na fatawa jifetin ya littafi wa gishi na zandorowa da aljami'ul mufid wa littafi wuce yanko ne da aljami'ul mufid matani dai na ku littafi a kida bayan tawhidi yalle ke da littafi da kun fi wani al-usulus salasa al-qawaid al-arba kashfu shubuhat kitabu tawhid ba tan dole istinbati wuce daga qur'ano be a hadisi Allahu akbar amma ga wagan littafi man kwaki ci shi gigwa ba fai gbala jilozo wagan littafi yan man kogu ba shehul islam ibn taimiya ganbe a shehul imam ibn qayyim wale ya gika tun ya ziyo ibn taimiya ibn qayyim al-jawziya littafi ya ji hususan kutub al-aqida littafi ne da aka akida wannan guyi ba ba fi fe je bayyacin akida wuna da ga waga man na gura zuwa ilimin da sunna bu ba littafi wa wa dai bibi wa dai bayati de aji zaki ne wato are amma littafi wuce aji tasiri wani ga ibnu taymiya ibnu ma aji saudiya cha ji saudiya cha man ga wani akida aji tasiri kinya saudiyo ebo man kone tiya saudiyo tiya pakiyan littafi gwa kuma saudiya ci yuzo na ga ne a tun ibn taimiya ibn kaimiya ibn akida man kunna na ji a dara ya sunna na wani tasiri kin wuce ibn kin ta cikin bana ilimi tawhidi dazan kin ya ba ku saudiya na a dai ga professor yi na ilimi tawhidi sai saudiya kin loci daga ga professor fikiyo professor luga professor tariyo amma dai tawhidi sai saudiya a lotun bai tawhidi sai saudiya gala fiye ga jindoro ha ga yaji kici ba shiriku bai tun da daidai sauki ne ijo kwato ga saudiya wani man jali tishi jali tishi jali bai da wani fiye oh. muhammad bin abdul wahab allah akbar bai wuce muka ja nke ke na da maka da jikatu bai mai maka ciji muke da madina da jikatu da yi manyan jinaye a sa kiyar saudiya gabo wula jikatu da anyị. nke da ke basira iraq ba sojo ba wace ga man kwaji kin yi basira kin yi man kwaji wa sahaba ji kela lo kin gode maka sahaba ji kela lo wani wanda la ilimi kin yi iraq da gume man kwaji wula ilimi dan yi sanniyan fikiwo hadiso bi ulumul hadisi allahu akbar har ilimi ya shaido yi wazo wa ce wa ga wa ce maya ni sau ga ce ya amma waga je kifin rijiya wa fai ya ga katun hazo wallahi katun za katun za wallahi tallahi katun abi daya da kano wale mamaki su kwai wallahi tallahi lillahi ilan kayayyaki makanta da rijiyar lemu a fiye ga katun ci nigeria egi makanta na japan da ilimi amma ya ci bai man shi da wa fai laye ga doshe ba ku sai ya tofata wani a cewa ina katun da wuri so kuma tori waya zaji kaka sai wasu ya ci da gumbi ya kan ga wato ga a sai tun ke ce wurin mu jama'a musulmi shi mannan gumbi man ji salawun littafi man kwaji man wadda shi tekin sai ba littafi tafsiri Allah akuwa sai ji bincike ku kibe di faru katun na jin wani gbaza ilimin tawhidi betun lobe ina filita fi fiki wujo pata ne in bai je ba jikin miya ne ina za ki miya jita ba na wale albaunu shafi erike ganda yana so kwaye wa wuce ba na ina kur'anu bai hadisi ya wane bai yana za kimiyya miya jita ti ba ya ne ba ja al'amar ya bai yana sahaba na bi muhammadu ya ta ti ba yana kida wangirin ina za kimiyya miya jelo bai yana yi kayi. kayan ابن فالعلماء في وقته في الغالب مشغولون بدراسة الفكر gwa ko man wuce ji ka tufi ki wuce sai jiya wa a kayi da ulama ilkalam be akida yin manya filosofa ji ulama ulkalam man na ji kawai ya gwa da be kala Allah kala rasula ya dena hankali galawa nan addini na wani ba alwajudu wal kidamu akida wuce ga don gole akida wuce dai nasa daga ba salafi ba ilmul kalam na liyaki da yin salaf ji ba na zije salafa sahaba bi muhammadu sallallahu alaihi wasallam eri ta ki da wangi be da ya manyan zamanin wuji aje ba ya cinwa kendo dai sun sun manyan da fiki bo ka to fiki ugo da litafiya litafi ni ji ka kai go to a tsara shek bomba bin abdul wahab sun manyan zamanin wuzi. ẹni tún àtàtí wọ̀ nana wọn. bí àwọn cin uci tún al'ama egi tún ko shi zai shi jika tuwana mun hami kuna filbidari a ko ya zai man kirki na wale bidiya jiga laya da ya gurbu zai soke bidiya wuce mai na shi wa shirkiyat e shirku manji dana gai wato efu ya zawon gidi da cewa manji da hila illallah uzuri ga de talaka ci da ba jahili a ake gumbe su kwe a ga lalaya ya maimako Allah addu'a yau daga hadisa nabi Muhammadu ko ya Qur'ana inda na ji faruwa ina manja ja ba sa ci shi oh. ke ga yau challenge da yin goro ibore na domin dabbe Muhammad bin Abdul Wahab cha haki wucin akuta be da waina wallahi tallahi wani wa ce wa ka yi musulmi da likin doro na kusa yana yi faruwa yana da wani wato ci ya fuyele ci jiyele manguki ya e yi zawon jiri lo kida na sahaba na biyu muhammadu ta tewa sallallahu alaihi sai dai ya koyan bidiya ji wani ga ya kwaye gici manja man ya haje ba sanci man ya haje su yi ci ya boye kojo zanna ta zawon gizo juma ta zo wata zuwa zuwa ta zazu ga faqidu shay la yufi zai da ne la zawa ne. da wucin manga wadda wala amwat bai sa tushiji zai ji fi kabaro na fi ya ga fi di wasu ji bai shay kaza man kaza da kome kaza adiye wuzuri ji zan na je ya la ilaha illanta. man shi mashi da a mata al'amarin na zuwa ibuna so je da to ilimi a fi da ibuna nuka fi wata zazuna wasu a da ilimi na waga ta zuna aji shagala bai ilimi fikiu buga wagi makanta ga loka tuji ga fikiu wazo ɗago da bai tawiri na zuwa ji gyara wa fe wu fikiu wa ma fe ji shirku goma ji hankali wasu a tuwa zuma ji a fe ji bidiya wasu a tuwa zuma bidiya muna ilimi tawiri da ba wacce wule tarihi gwakon da kwaiji littafin tawhidi kici da bayan ba daga tawhidi ya kawai digo na biya asali daga sunna nabi muhammadu buhari sallallahu alaihi wasallam akida a sha'ira na jawuna kwazocin ma shi dajin ya soko na wati ba man na jai zawangi shi da wangi na nabi muhammadu buhari sallallahu alaihi wasallam da wucin mamma bin abdul wahab dai ya ga lamari ya ga matana man kwa kutan ga miya sosa ya ji gurguru na iga jina dawa la jilozo da wangi da biya su qur'anu be sunne da wangi ala akida ta zu da wangi ala ga be bidiya ji Allah wa akbar cha ta be dawe bil hikmati wal mau'izati al hasana wa cha dawa kiyan urai malawo babu chadao ibu na yi wuce gabu babu wuce dushe a sai yi wuce wuce wọ́n tẹ̀ gobe bẹ̀yẹ orin na dai be ani? Ki aji ji faru Sula lájú ya wani ga ká nabe wun yẹ ju boko alikawuli wa sun ma turida min ha unya urai malao bai babu du shi na sun ma za ba uyaina udawana sai uyaina babu igamo oyai na n'o ka jiza je gwa ọ ya iji ọsọ agogo to onye lo ọchuru una kie kie ị faru iji faruu ndị chiga ọ bụla ị dawa ị na agwa ọ na fa zaa baa ila abiri eya ndị ọ na saizi na yiga ndị ụra ị na fawwujadi afi halkọhụ babu dade gụgụ babu ajum koobu viji ga ala yi dị ya zai tụ ya nke ụmụnwuchi na. na igan muhammad bin saudi na da kwayin su yi shi saudiya ce gada muhammad bin saudi gala da jami'a wacce kwaci madina yiga jami'atul imam muhammad bin saudi ce da kwata abu riyala riyadu wadawa halu saudi saudi na zo muhammad bin saudi wawa halu shak bangare zuriya muhammad bin abdullahi ekpo gubanin nan a gaji jagora saudiya fuskata mulki obi fuskata ya ilimi bogo zai je shitiya manjinan zuriya muhammad bin abdul habu zai shitiya tugici jina bai gaba na shi kpata na yaba na zuriya na jiga gato mulkiyin maka madina kin na jade kpata na zuriya ya muhammad bin suudun na ga a tso gaji gabana na gaji ikpo mu ci kudin jagora ɓata ne dokundo lokaci na ifi saudiya wani mai hukumin ya ya giri bota fai gisu ta madina mu da minista zai kwata mulki fi gwamu bai na bugo isa sunne ya zai fi gwabe muhammad bin abdul wahab na ki ga yi wa muhammad bin saud musamman kwanna na ladawa loshi na na yi ga muhammad bin abdul hawa su ku ga abu alkhairi da haddi za tu zuma na qur'an wa man yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib وما يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ amri قد جعل الله لكل شيء قدرا eji tace bube da digin kuna dai kabuna da muci wuce ci gaba bai kiyan da tun da wuyin felu mafi dai nasara har bai lokaci na bai daular tawili ci shi nan gai daular saudiya ita lotun bai shari'a so kwai na allahu akbar na togbani izan dare babu kiyan saudiya wani su kwaya nasara arba'in ne harbe ne daula na shi ne dazon eti da wannan agan ga ya guki man na fai jabo wa ya shi ni beni a to ya shi ni ce tugo beni 91 years a shagu da ijo iga wuma 1115 manyan ijelugwa 1206 idi fahimta ko? so waji lissafi ya nule jina waya 91 years Allah akbar imacin da daga 115 wuce 1115 1115 wuce ko ga 1115 jin 1440 bani man lu ijeba ba ne ga 30 325 years 325 years na man kwanna lu ijeba ètò àlàkàìrì na wọ́n wá ṣiṣì ní ilé kí n lọ aske wọn èlò lónà aske tún ní ló ìṣèlú gbọ́ta ẹmọ́ nǹkan náà sọkọ́ àlùbáríkà láàdẹ̀ ṣáà ní ìwò lọ́wọ́ lè dẹ̀gẹ́ ṣáà bú ṣáà Allahu akbar e ya kpako bai shi tun yi ba ni shetu ya shi bai na man kwanna zai bai aske ne musamman ilimin aske dawa wani gami bai yi wani yi islamiyya yi madina na fi kugi musulmi jije ɓata to ba ni ma yi kure. kin doro hatta america london hadde gina jilo musulunci ne bi ibu abu gaba te almadin luga bangare bai wuki na katu larabci na littafi da gwai bai zai na durusun lugat larabiya ne gairi na fiti na biya ibu giga ne je kube jami'a madina na gaba kawo wajen ya guba bangare wucin e ci cide da fitin larabcin kuma da bai taimako su kai ba koya ne kwa ta ilaya larauci ta zai bi alifin ba wuce ya ba koya ne wani ya guba ya gina saraje ta larauci jina to na madake musulmi na ta laraucawa ebo in ma yan manje bai kokari bai bayi bai na yi ba har a jaka tun ba gwakwa lokaci da yake gwakwa ji gayi manje fikin bo tsara ko kin kinye musulmi jau gwani zai ji tiya jami'a madina wani gwakwa su kwa albarka la da shani abu a gai gadawai tauyi mi ba kin ya jawi na su ku ga daula ya saudiya mai alkhairi ewa daula ya wuce ji musulmi jawari zan dodje ko bada ba tun na lawa na visa kiwiwe ya ndoro wa dai kin mewa da bai wa wani lokpatu na ina oga agin ya tsan doro na alawan su wuce da ba ewa ke da bayan litafi. e ya ndoro a gai yawa wuce a da marajin trade fair ya litafi ku makanta ta fi kuci ya tsodi a kwata gaya da kindo ci a yayyau bambina wasu adiyan a shi biyu. dole kin na sai da ba duwa alkhairiya wallahi tallahi ibu na da ajin hidima ya adini kin bu da ja da ba a ibe ministry mu ci ko ya cin adini wizaratu shuni islamiyya ministry of islamic affairs wallahi kin da bai lotun adini ira su ku bi alkhairu ya so jama'a musulmi shi na gai kukurge titarin ya mawuci kwanan mu sai karatun ya littafi na ya gadon bafuwan manko manko a shek muhammadu bin abdullahab wasu na littafi hutu adabul mashi ila salat adab ladabi shidana ya almashi ezada ila salat lo sallajin ba suna waya littafi na dawa ga yusannu alkhuruju ilaiha hiran bi khushu'in sunna wa sunnu yawon alkhuruju ilaiha <clears throat> na yadda zan ilaiha bi ma na ila salat lo salla jibanin mutatoihiran belilina ibelili kiwon ga yawon ibe alule ibe alule لقوله صلى الله عليه وسلم ابو غا نبي صلى الله عليه belili متطهرا دليلي بخشوع غن بكيو suwin bai gbaya soci bi kusho in wa zullin lilla ko gai wa kusho ya zo gbaya soci gai lalo masalaci wuji fara ndi pifiya gai da masalaci ka lula wada lullu ya wuce ya allaji masalaci ba daga mbaiwa ga waje kiyo wajen lula bi kusho in umu dazan da tade ga wace sama da jibo ke zai lo da na alfahari ba wani wuce guruji kan dora ibada ya da'una na raghaban wa rahaban wa kanu lana kashi e wuso kun etiya da sun azabo be waya lijen epiya wa kanu lana kashi ai qaniti zai je dake yi na maya su ko yayi sifan ngai na layi ga walo masallaci belili da ta daina ga ya ga nabi sallallahu alaihi wasallam nun ga ga iza tawadda ahadukum zandoro min ya buga bi alulaji fa ahsana wudu'ahu wuce alulawucin ge kenda na shari'a bai biyu yana summa kharaja amidan ilal masjid wuce ya amidan ai kasidan beniye ilal masjid ga masalaci ta wani fala yushabbakan na baina sabihi ga gaye gwawaji wuce da wace ma gwawaji ga ya sabihi fa inna fi salat ibuna sallah da, ibuna sallah budan Allahu akbar wayo ko wa an yakul kima ya ga fi salat bi mana hukuncin sallah da shi a ci aga tati ubo kango bogo ga zozo ma ga zozo be gwo ojima ga gagwa ji fi ojima amma ya gwagafe wa shi wadda sallar boka ga yi lokaci na wai da da masalaci na wani hukunci sallar da a aguta cewa ga mini yana da bijo wa an ya kula wa ga iza kharaja min baitihi musulmi ga lokaci na ga tiye mi ubona e da masalaci na walau da gairi salat kabujin sallar da shi wani lo babu uzirin da ci waje wa waza lo alo ya kuwa siri so ba wai wa bi wani sunna wa na waje ga bismillah da sunna ya toci amantu billah ma imani di be toci itasamtu billah min ya gwa sun toci su komi ya te tawakkaltu ala na ya ke toci kusan ma ni waje ni wala haula yan wada ba wala kuwata kagwa wada ba illa billah sai bai soci alahumma ya a inni a'udhu bika min e watu sabiwin an adilla galuga mai ajima an uzalla ko an gima ngole wato gniwo ya zama gniwo Allah akbar an azilla galuga mai cibici ma an uzalla ko ya zala ya cibici ma daga zallato aw azlima so ko sami galuganci ciza na kuma aw uzlama o malugwa cin bi na kuma aw ajala galugwa mai ajira tebo ma aw yuj ala alaya ko alotura tebo be bamma Allahu akbar na ga yaduwa ne wa bi musulmina ta shirai ne ga yada sabai ne ga addu'an nawa bau mutlakan wani ga tiya mewa bu matsala ciwailo da nan da ciwailo e wago ba aduwan nan aduwan na ma imamu tarmidin wulaubi da littafin cikubo hadisu ya ana zini malik ga nabi sallallahu alaihi wasallam ga tiya mewa bu aduwan na ga nabi muhammad ba sallallahu alaihi wasallam allah akbar ara nabi ga zandoro ga aduwan na na. mala'ika na fe ga ga kufita wa wuqita wa tanaha anu shaytan wa de kunkuke wa de tutsa shaytan ma ta yabe wani bugo yi kokari a aduwan nan imam tirmidhi ga hadisi na darja ya hasan ta tubo ji fahimta ko to na so biye zo buyin pata da na hadisi wani imamu turmizi ga beduin guba bona bebe lafazin da shi kayan na jin nana ta sai bayani ya guru wa an yamsha ilaiha bi sakinatin wa wakar a caga musulmi dazan ilaiha bi mana ila salat lo sallaji ba bi sakinatin bi ta wa wawakari. dena suwai bata manan ni gato sakinatu waqa ji fahimta ko a ga zai rajul waqur zai cinta zai cinta bi kauli sallallahu alaihi wasallam ina la yin wa da zalu musallaci bena suwai na ga yi ga nabi sallallahu alaihi wasallam na wai gaga idza sami'tumul iqamata famshu ya wo? na liman jin ikama na famshu efe da zada masalaci wa alaikum sakina ya mai laile ba natsuwa alaikum bi mana ilzamu ya labaki na natsuwa wale hadisi ne ji fasara bayan na manjiya yi na ku fama adiratum ina mai gada tuna da liman da na fasollu ya ji raka ni da to raka guba yaji wa ma fataku na gabe fiye gba mini sallah wuce wana fakudu yuga yuga wa an yi ƙari ba bai na a ce aga to bayani da abuwan na kafi iloyi guru na ba shirai na igaya da zaben yin shaka ba da nan man ga ya bu fa'ida mu cikin da ci da bu wagai lo masalaci man ga yanayi sakinatu nan gai a ta'anni fil harakat gina tsuwaye ba sassan karayewa sassan bagun-bagun waje karayewa na sassan wacce na bulaba sau molokiya bai zai gai da zame na tsuwaye gabe sassan gbagbayin ta yabe zai ma na wa kare mai gina fil haiha gayi a yawan wada gabe ba shi ne cabule cabule musamman cin zagiri ne da lo masalaci wa have the south da rewe uda kimbo ga kogu ma ga da masalaci kogun gaga ga kan ga ta yi kawo zuri ga da bai don karayi wa da malittifat ya yi jezai musamman kasar ta litifat je lo abu je jamu Ina ikpa bai saki na gani bai kiyo wa kari na da muga yi tsawa lamarin na igai da sallah ji na. to bai mai ga gawa ma fata kun fardu na man shiga ga ciwo ga hadisi na man ya ji dalili a yi na yin fa ma draktu fasallo ma fata kun fardu na hadisi wani abu huraira na imam buhari to al-imam muslim gobe na amma lafaziyar al'imam buhari to muslim fatimu ya lafazi imam muslim muke bi ga sallima a drakta wakbi ma sabakaka ina waga tuna ji na gacewa gwanin aga ga masnadin imam ahmad wuga bebe lafazin fakado fakado na tsayi baka tun ba na wai lafazin ziyan imam ahmad masnadu ta ga lafazin na gama man da ci ji dalili da yau a ciga ene zaga mini sallah na wagayi yi buk zai da lo sallah ne sallah ga wagwa bai raka ni don wani raka ni daga rukubu ruku daga ga wagwa ni sallah ga wagwa ni wajen masu gato huwa wani salatin ina wa gana gayi shabayin sallawai ke ga yawan iga mai tun lafazin na wani gawo ga gan sallaye magrib raka guta na wayina wani raka ya farko cewa ma wa bai gauga ne ba fatiya bai gina bai sura yana fakadu nga wale ah, ya gawa gayan kawa gibata shi gawa lawa ya nga wale ya nawa gibatu na gawa wo fakadu da wani so wa ga mai tun lafazin na ga imama maliki ji ta tubu mazabi malikiyo fakaduga wa gauga fatiha bi sure gawa bi jin aga sallah maghrib gumi ko zuru bi lasir yin farko ga cewa ma ko ga bi gawa jin fatiha bi sure gawa ji socho etin fakadu ga dalili man do shi da wannan amma was waye ga gana tazo gana anna ma yaqdihi al-mazbuq wa akhir salatihi ina wane bello sallah na inda ci ci tewa ma mini sallah na wa jinan gayi ina wa gane yi ezo bayan sallah wai kiwa ikwa bai na wa gane ya waga magrib jimbe bai raka yin farko a tewa ma ina wa bai ga liman ga sallama jina gayi raka na so a jin zuma wani dole yin gayi fati a kawai yanko gayi na wa bebe yi na gai akhir salati to yi shi tukwai wa dalili ya man yana laugan na gage ga wala ya farko ga maza biyan maliki ya lobe daga adore ya dai bayanin na shiga ga yi na nabi sallallahu alaihi wasallam da isa al-buhari bai musulmi to littafin da cin jijin buhari bai musulmi ya na lafazi na bai na yi mu amma ga yi zo layin ke kwa ngole ke lafi magribi mewa ndị fati a kawai ya bogo fati mu yi ufemi wuce gayi ina ta zugana bogo fati a kawai wa gba abe shi wani raka ni cewa na wani raka guma ya magribi cewa gona wace jin yau ke ga yawa waga na waga fati a sure ba nga ci guwe ko waga ke na fati a kawai inda ya ci ga ya fi umiya a shiga wa shi dalilin ni da wani ga yi buna e na sallaji ci da bai yi farko na gayi a wani salati misali raka ba ci wolo magribo kan ki ce wani raka yin farko inji ba ci na gayi farko yau raka yawa ya a wani salati bugo bugo ina oga bebe be yi zuma gwane na zuma na limaya sallama jina oga yi gina ezo baya sallawa ya kin da oga ji salla na wani dalili ba na da wani dalili ya ta ci nganga wale kabara ya arma babu ya ji wa raka ya farko bugo o salla sallah na kawai raka ba ci bo wabe ta babu wajen ne ba na gaba wajen kabara ya arma bugo na je salla ya raka ya farko wani ibuna kabara ya harma babu yawa raka ya farko bugo chaba sallawa ga da bugo yana ga bebe yin zuma go yana ke ga yawa a takaice sura dai na manya wi kwata na misali wujani maghrib dai illa misali mu bai bana mu zuzo ga iji fahimta ko maghrib dai oga de raka ne be limanyi ke ga yawa ezo bayan sallawa ya maghrib rakanin na na ce gwadana waga bai ga rakanin wuce fatiha kawai na liman ya lafi sallami nan ga wato gaji gina ga fi sallami wa ga wa ga wuke ndo na wuce wa fatiha bai sura bai kafin bana, yana manyan gana da wani kuma duk da dalili kusan guta yi fahimta yin farko ga hadisi na ibe buhari bai musulmi kwata na fa ti mo yiwu fimi ama ga ezo la fimi nga kendo e na ga wa fimi ke la fimi magribi no fati akawa so be mu cha cha ga wa fimi amma wa ga da yin fakadu so nga le wa ga uga so ina ga te ogbana nga wa jikin wa ga to mu ce ke da hankali shi dalili ni ce oganci nga to wa yaji na kalma ya fakadu bai fatin mu yi gula shi ni na ulama nan ne ya da na sai qur'anu shi na ga yabo na wawa ga alqada wa ga ya wi e ga ya ga lokaci na ina e cewa mana wallahi shi tadaruku ma fata ngai kwa be ga ya to biya wuci a ta ga amma ga fakdun sai ke lama ne tamamu shay'in wal faragu minhu ala ya gumi alaha saji iga kalma ya yan fakadu wọ́n lama ne yake yan aláya gumi ki wani fakadu ya lato ma ne fatimu Gato, so sọkọ́ ga yi kùránù da a hunna saba samawa fi yau mai a hunna so canigun lada sama gutuwa ba ba kufo guba su kwalita sama gutuwa bajin ba ko fi yau meni ba kufin guba ai a tamma halka hunna lori faka zuwa bi mana a tamma ta tamamulatiya a ce mulatiya su kwami fila da jiji sama gutuwa ba ba kufin guba gogo faka zuwa gbogbo lori faka zuwa wunna bai ka ɗaya eh, faka zuwa inji kalmar ni wawawa gato a ce ya ga ina mai ke wugwa ga fara ga ala sajiyan kalma ya faƙadu gikin gibu ba wani gayi bai so ce ganga fa'iza ku da ya ci salat fantashiru fil ard fa'iza ku da ya ci salat kiwon A aga salla sajin ya ga sallah jumaji zo fantashiru fil ard ya gami ba ta cikin duru da wafan la'azuki ba ku da ya ci salat kima ya ga manuwi furi ga minha ya ga saji sallah wani tamam furiga pata unji mana niuya asaji asaji so biya mushi manye ga ida wani ga to kalma fagdo wula mana fatimu gbogbo egayen fatimu yi e ofi mi nga gboka ga na ga wala wọn ga obebe fati abe sure yana ka ni na ce ogbonyin magrib na ko raka guba ya zuru ko la'asar na cewa mai gba fatiha bai sura su soci na a ga wa be ga wa ga waye gi ha fatiha bai sura a Fati a kawai ga wa gba ga ga ko fatiha fatiha ga mi dai raka guba be liman yo kya ta tam jike gba a Fati bai na wa ga mi tuna sai hadisin na waye ga ga fatimu ke lafi zuru bai la'asar mi fatiha fatiha idi fahimta ko jimashi wa yau ko? ta man ce ci gaba yi bayani to na dai lokaci na awa mai ipagili na ayi bani na manya ci gaba yi bayani ga wa an yi ƙariba bai na hutu'a'u musulmi ne lo sallaji shi nan wala hutu'a'u bici wuji hutu'atu jemu wai giyan hutu'at ko hutu'a'u bici shi na wa dalo masalaci na galugwa bici a gan tiya bai doji ma idi fahimta ko galugwa bici a gan tiya bai doji ma sata da zalo masalaci awa ngai ezan dawo yi gada yake yan gada yan ezan dawo da tatacin gagan soma umu gagan ya jima lo masalace so lo masalace jiye awa ebona lokaci na waga dazan kara-kara ina waga sau magabici fiye na ke ga efile fiye ojiya darjawa mai bekanga waga waga ga ya dinga ne a filefiya da kuma yawai waga ke ya ga su yi illa waga bici dawa ji mutu ba da ji waga ga ma waga ga su ma an yi kari ba bai na kuta waga da wani wani ga nabi sallallahu alaihi wasallam ga ya salat sadaka bici kendo ne zai masallaci ne ya zala da ويقول تو lokaci na kiran layewo da hadisin ne ku ilawun igba igba wani igba da wannan waya kowal wani ilo matsalaci na washogan na yi wagaye da bukata katun ku bana kawo ji katun ci kwaduwa na jifitiya waye gan <laughs> waye gan gala suna sai bikin katu Allahumma inni as'aluka bi haqqi sa'ilina alayk soko Allahumma manu ya Allah inni miuje wa as'aluka mi bawaya bi haqqi sa'ilina bi haqqi yaje bawaya na tatiwa wana wana ngo che go ge baso kwe wadi alkhair da baso che no wa guju wa wana ko soko e wa be umalika wali jigo da tsashiru ta duwa ngo ago ko wa bi haki ya hada soko to bu hakiye zannan me yadda nan fa inni lam akhruj asharran miti tiya ga me lo masallaci asharran ya ai etiya marihan ke marihan alfahari alfahari miti tiya no qur'an maga wala tamshi fil ardi maraha e ga da ta cikin baytiyan maraha bi ma'ana shiddatul fari tsanani ya mafa gambe yin nashati min sa gaga ko ga al'ajibu. wal iktiyar satan ila marahan ga mai ma'ana ashara ya soko tsami soko fa inni mi wuje wa lam a akhruj mititiya ga mai lo musalaci ashara ya eti etin sawa ba eti takama da ba eti sananiye gbafa ba eti sananiye nisa ba na shatin a'a mitin ya ta ce ba bugu ya zamin na ji fari ba su ko ga ga wala tamshi fi ardi maraha suratul luqman to suratul isra'il Allah akbar ngo ne wa ga wujiu mun ki uje ka to ba zan da lo musalaci o kefe be o ti o tanga do jimi da fuwa ba mi ga ji sallah da lokaci wo mi ga ji kaza ba ibn sifa wuji guruji dai ya da'una na ragaban wa rahaban ay ya'buduna na e ji ibada jin aye tiya ragaban wa aljanna wa rahaban gan be da sun ya zabai bogo ye zai ye sunna sai ke wati usaga ko ga gimi aljanna mun ya kida sunna wangiya a garanci aljanna la ya mini wa ga wa gangwani gaba na mana ina zai ji gawa sunna wani su kwaji ya ga waya da una na ragaba wa rahama sai da fi su koto ya ragar domin wala batoran majetiya etin sawa ba batoran asharan kwatan wai lamanan ne iji fahimta ko etin sawa wala riya'an niti tiya bo riya ba wala suma niti tiya ba wo ba gato harajat harastu ittika sahtik mititiya ya bo tsa mi gan biye mu joyin sahatika wabti ga mardati mititiya lo masalace ti waya ya daya yawa bo as'aluka me bawayan an tumtizani minan nar tsa mi gan be ne wa an tagfira li dhunubi jami'a wa mo fabe mi ne zunubi mi shi bayani innahu la yaghfiru dhunuba illa an e bone zadda na ji fitule fiza yana illa an ta sewe allahu akbar waga fitule fi mijiyo ta hadisin na kiman ko shek abdulmusina ba daga ciwo ne lobe shirin yuni na ga hadisu da'if hadisin na dina yi ba a ga ogai da masalacin jikin wagba na nana hadisi na zaifu ya buna fi isnadi ya tiya bunu sada al'ufi isnadi ubo ke isnadi ruwat zai ji gofice ne hadisi na wani gobe ba wani wani gobe ba wani harbi ba sahabai ga da zai ni da tace na yi a ya gina sada ibn hajar a ga sadukun yuktiyu kafira izu wani ci bici sarauta wa kana shi'ayya mudallisan wake yi shi'a akida shi'a da biyo mudallis mu ke yo mudallis zai ga yi man wadi su bayina wala sunna man wuce ga ko unfu ko mun lawo su be mu ji sunna na waye ke ci wana tadlise be ko kama amma ba ga kokoro ge sunna na manna tula be wa ga yiwe gongo gwa disu be wona atiwe o be be kuni wina zando tiya ngole wa ndo ci soko kendo de mai iziya nai wa ti tiya be gin tadlise ba ya ci wona ko mu ji fasara tadlise ngon gai kitmana aibi sila wala aibu na da ku cewa wani wasu zawon gizo to bangare hadisa manna wa hadisi bai yi na wa gala uza wangi mai bane wai lega wa gutuye agogo ba ya wuce wuso to babu ya tarlis bayani da kun ilimi musallam da hadisa amma ya ga kokorogi ibnu ajir ya nuji manna ya bai yi na da wani gala shakka ba daga hadisi na yi da yifo ebo zahirin na na gubana ya wuce hadisin na mauda masnadi imam ahmad igada silsilatu da'ifa yin albani so ce ga man ko na yi dimaji hadisi na ja ta zuwa ta na musa ko kare ji wa ko ya kana sai su zato sai ya da wannan da'ifa na ji ta zuwa ci maudu ji na ke ya ji biya ita fi wuce malore mujalladati amma wa da maktabatu shamila na laptop ko ko computer wa di ko shi ba sauke su ku ga alkhairi to man ce saitu shaka ba ga to hadisin na wato makuga ta zu unje hujja ya tawassuli jan e ibn adire ji lagwa sun hadisin na ga waje tawassuli na a ga to ngai to le alamu ina saluka bi haqqi sa'ilina alayk so ko me ba wai gan bi haqqin reje ba wai ne haqqin reje ba wai ne ta ciwo bana inji zawan ji ba so koya mm. ngagba ni wa chule wa ga wai ji tawassuli be wuce na ji e ba so koya adde man na jilagwa sun hadisin na ga sai zaji tawassuli wa bai wuce shi mana bai zawan gi mana no ti ga tawassuli ya ga guba adina adina tawassul mashru amma da tawassul mamnu na kanabe na jin da bayin to man ga wani sanatu kada hadisin na ga ta zo ujada ba walau sah hadith lam yakun fihi hujjatun li jawaz at-tawassul bil asha daji tawassul bai zawan gi shi a لأنه توصل بحق السائلين ga yabon e tawassulin na bebe ya ce hakiyar e rere ba wani na ki mai e hakiyar rere ba su kwaye na ta ci soci bu al'ijaba ugwami amma gwazami ga yi tun soku yau mini sun na soko ma almujibu dabu ga yi gwaduwa ya wujijo mini sifa soko ijaba soko ya mujibu sifu ci ijaba gbogbo to su dalili a. ya zabe ya ganga a'a hakkin ya zai je ba so kwai na gayi addu'a mi go so ke ga so ko ga dita wasu labin to ba hakkin ya we na tati zai je ba wayana hakkin ya hakiki yo hakkin ya gugu ya addu'a jo so ko ga mai mujibo hakkin ga da wannan ga zandoro ba wayana na go ebu zan da cibe je o tawa ga hadisi na ya farko hadisi ta zuwa shaka ba ce ga kuga ta zo so wuce kiyan dalili da waya kuga ta zo ga di tawassuli be zawan gije zije di tawassuli be e tunguru so ko tuba sadaka na me jina go bukata mi kaza waya mi to wana fi laye shi na me jina je fahimta ko tunguru je di tawassuli be wa da ya tan shaban riyadu salihin wuce gutana ban kuro ji kiyan ya mi ba ciya ba kiya di tawassuli be e tunguru aji su kuma gure shi jama'a ya bu lokaci na dabe na gwargwaro ne ba na social da bai ga shi bicina su kufa gan bayi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk